ya kai ma ka yi kai sosai eh, ai ban san ma haka kake ba sai yanzu da na kare ma tallo, ka san da ba na tsiwa an kare ma eh gaskiya ne ka ce da na yi wa kaina asara ai da kin yi asara da tun ma ɗanya da kin ban haɗin kai a lokaci da yanzu kin zama hamshaƙi mai kuɗi ke ma a nan layin a'a da yanzu kina zuwa dubai kina zuwa na karaguwa da yanzu kina na karaguwa watakila a can da yanzu kin yi shaguna a na karaguwa yanzu wannan wankan haka ina ka samu wannan kaya lokacin da na je cin dilbin nilis. to a dilbin nilis shi ita na karago wannan da muka je mun je mun je bikin wannan ne sauka karatu da aka yi a eh. can na karago akwai wani da ya sauke dictionary to da muka je saukar dictionary a can na karaguwa sai na wuce cin dilbin nilis. to a cin dilbin binilis anan na gano wannan shigar na kuma yan mata na san kun fi son irin wannan at least a gaskiya dilbin nilis. Eh. <laughs> Eh. wallahi ka sha kyau sosai am sai dai fa da sharaɗi. ga faɗi sharadin da yake so ko wa zan buge miki ko in yanka miki shi a'a bai ma kai nan ba to kawai dai sharaɗin shi ne so nake kai mun waƙar da za ta sani nishaɗi in ji daɗi in yi rawa in suya. La la la la la la Wannan ai kamar ki ce kawai in tashi daga bacci ne in sha ruwa ya fi sauƙi ya fi wannan sauƙi. Waƙa? ba na mantawa akwai wata wata wata yana kwaja sunanta yana kwaja ita matar a can kudu wata rana ana ana bikin aladu kin san alade ana bikin sa rana ana yin bikin alade yayi mana ana bikin aladu to ita yana kwaja din a lokacin sai sai na ji waka wata waka take bari ki je da ake waka ba sunan ki Maryam ba ke ce abar yabo fata ki zan rabo ke ce a bar yabo fata ki zan rabo sai na ji ta ce mai sona maryam gimbiya mai sona mariya gimbiya mai sona maryam gimbiya mai suna mariyakin biya mai suna mariyakin biya ke ce abar yabo fata ki zamun rabo ke ce yabo fata ki zamun rabo ban ganki ba wai kina ina ya nini wai kina ina wai yoni maryan gimbiya ina kike wai kina ina ko dai dama can ni kaɗai nake wannan haukan ne ba ma kowa a gurin amma yarinyar ta zo yanzu yanzu mu gaisa tana murmushi ina murmushi tana so na ina son ta kuma ina waka kuma neme ta rasa to ko dai da gaske da ake cewa na cikan ne ko na cikan ne ne ne a taɓa nake na taɓin gaskiya da alama na taɓin ho ho ho ha ha ha ha he he he ha ina biya wayo tsoho ya sha wuya tsohon nan ina jin ka ah, kin gane zi baby duk wani al'amarin ko gaskiya kin san dai ba wani abu da zai gagare ko haka ne to na iya bakin kokari na na duba na ga wannan yarinya tana da masifar taurin kai zuciyar da ka san dutse to zuciyar da take amma ni nayi yi kokari na je na sai kun soyayya irin mashin din nan wanda zan iya sace zuciyarta da shi sa'annan na je na akwai wata waya da ta fito sabuwar fitowa ce wata infinix ne ma dai na siya mai kyau eh. na kai mata irin dan ƙara kin gane irin ƙara jan shi shine kina ma eh. hakan din na je ne amma yarinyar nan saboda kawai irin na gane tana son gayan nan sosai ba yanzu kana nufin kenan kuɗin sun kare. eh gaskiya wannan kuɗin ya ƙare sai dai inda wani kayan ki ƙara kuma kin san ina dan siyan suturu dan turare saboda yadda zan je ta ganni kin gane ai to yanzu ka san ya za a yi ba matsala dama akwai kuɗin da baban nawa ya ware wa yana so ya je kashe mata saboda ya jawo hankalin kin kuma eh to yanzu eh. zan yi da bayani ni kuma in karɓi wannan kuɗin na hannunsa sai in kawo a ƙara maka sai a ci gaba da aiki hakan yayi kyau to shikenan na gode to ba wannan kamar an yi ne mu je tun gani ma zan dan karasa gurin eh ba matsala Allah taimaka fa aikin nan ah, dan Allah